الحمد لله الذي شرفنا بنبي هو خاتم الأنبياء واصطفاه الله وجعله خير الأسفياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد وأنعم عليهم بعد شهادة التوهيد بحراسة أقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد وسلك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالقرآن المجيد والمؤيد بالرعب والحديد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وخشيته في السر والعلن وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون إن للسنة النبوية الشريفة مكانا عالية كبرى ومنزلة سامية عظمى إذ هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي فأحكامنا الشرعية التي أمرنا أن نعمل بها إنما نستقيها من وحي ربنا الذي يشمل القرآن الكريم والسنة المطهرة والسنة وحي من الله كالقرآن قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال جل في علاه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال أهل التفسير الحكمة السنة وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عباد الله اعلموا أن الله تعالى حفظ للسنة النبوية مكانها وأوجب على العباد حبها واتباعها وقيض لها على مر العسول والدهور رجالها وأنصارها الذين تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها فكانوا أحق بها وأهلها وقد رسم أئمة الحديث منهجا علميا مميزا في ضبط أصول الرواية وتقعيد قوائدها فحفظوها بفضل الله جل وعلا من العبث والتحريف فهم المرجع الذي يرجع إليه في معرفة الصحيح من الضعيف ثم رأينا في الآونة الأخيرة أن السنة النبوية المطهرة تواجه عرضا ضروسا وتتعرض لحملات ضارية من قبل أعداء الإسلام والهجوم على السنة يعتبر هجوما على الثوابت وقطعيات الدين وينبغي ألا يغيب عنا أيها الإخوة أن التشكيك في مصادر التلقي أمر قديم وخصوصا السنة منذ الصدر الأول للإسلام كما أن هؤلاء الذين تسدوا للحكم على السنة النبوية من خلال آرائهم وتوجهاتهم لم يأتوا بجديد إنما هم امتداد لأهل الأهواء والبدع والزيغ من قبلهم من قبلهم الذين حكى أهل العلم شبهاتهم وتولوا الرد عليهم والمتأمل في ظاهرة في ظاهرة الطعن في السنة النبوية والناظر في أهوال أهلها قديما وحديثا يتبين له بدلاء حقيقة هذه الدعوة الباطلة الآثمة وهي زام إعادة قراءة التراث وينظرون فيه برعية مختلفة عن المنهج الحق مختلفة عما كان عليه سلف الأمة يبثون من خلالها سموما وتشكيكات في الوحي ويهدفون في نهاية الأمر إلى تضعيف اليقين في قلوب المسلمين وزعزعة دعائم دين الإسلام القويم وأمثال الخابئين في مثل هذا فإنه لم تم لو تم لهم ما يريدون لأضاء القرآن والسنة على عد سواء حيث أن خدش السنة ذريعة لخدش القرآن ومن ثم القضاء على الدين بالمرة ومن العجب معاشر المسلمين أن هؤلاء الذين ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في كل ما ردوه من الحديث نحن ننكر أن يكون هذا من كلام النبي عليه السلام أو من فعله ولو صح عندنا لقبلناه فنقول لهؤلاء المتجرئين على رد السنة الطاعنين في أحاديث النبي الطاعنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجة هل بينتم ردكم هل بنيتم ردكم واعتراضكم على منهجية علمية أو أصول نقدية مقبولة أم فعلتم ذلك لتوهمكم أنها تخالف الأقل ولماذا نرى جميع علماء الإسلام من لدن صحابة نبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كلهم متفقون على قبول هذه الأحاديث ولم يعترض عليه أحد منهم على يقضي الأقل السليم الذي تزعمون التهاكم إليه باحترام اتفاق أهل التخصص على أمر هو صلب تخصصه عباد الله لمتفهم أن يسأل فيقول قد علمنا خطورة النائقين في وجه السنة النبوية وما يدافع ذلك وما يدفع ذلك من سوء المغبة وهو تلهال ولكن لماذا يفعل هؤلاء هذه الأفاعيل وما هي الأسباب الداعية إلى ذلك الجواب أننا نؤكد أن من أهمها الجهل بالفن والخوض في غير التخصص غير أن من الأسباب أيضا أولا الهوى وحب الرياسة والشهرة وهو من باب ما يقال خالف تعرف وأصحاب الهوى كثير فلو خلي لهم السبيل لأفسدوا في الأرض ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والهوى قتال ولربما سار لصاحبه أتباع ينيقون له ويعرفون بما لا يعرفون وقد أشار ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى مثل هذا بقوله والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا ولو ظهر لهم من, من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجدوا على ذلك أتباعا وأشياعا ويقول البرهاري رحمه الله تعالى وإذا سميت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام ولا تشك أنه ساهب هوى مبتدع ومن, ومن الأسباب تعذيب الأكل وإكباره حتى يكون هو الحكم على نصوص السنة للأكل وهذه لوثة نعوذ بالله من تبعات قسماتها وكفانا الله من شر غوائلها وهكذا نسمأ من هؤلاء نسمع قولهم هذه الأحاديث تخالف الأقل مع ما مع صحة أسانيدها وبيان العلماء الأجلاء عن معانيها ومقاصدها والعقل وحده غير كاف في معرفة الحق والنور بل لابد من إخضاء العقل للشرع على وجه التسليم به والإيمان بمراده كما قال جل في علاه آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهنا عباد الله يأتي السؤال المهم الذي ينبغي أن يدور في خلد كل مسلم ما دور المسلمين في الدفاع عن السنة النبوية وما موقفهم من أعدائهم من أعدائها الطائنين فيها والمشككين في صحتها فالجواب يتخلص في الآتي أولا العناية بالسنة النبوية جمعا وتصنيفا وحفظا وتعليما ونشرا من قبل مراكز الأبحاث وأهل العلم والمحدثين ثانيا حث الناس على التمسك بالسنة النبوية الشريفة الصحيحة والدعوة إلى تطبيقها في حياة الأمة أفرادا وأسرا ومجتمعات ودولا ثالثا تربية الأمة على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتوقيره وتبجيله ومعرفة قدره الشريف ومكانته العالية رابعا الإنكار على كل متنقص للرسول عليه السلام أو طاعن في سنته والتحذير ممن يدعي أن نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة قابلة للنقد والاعتراض وعدم التساهل معه بل السعي في كشف أمره وبيان زيف عمله ومحاسبته على جرمه ومن هنا أدعو الحكومة إلى التدخل إلى التدخل في أمر هذا الرجل عبد الجبار ابن الشيخ ناصر كبرة لإيقافه في طعنه في أحاديث النبي ونسبة أمور لا تليق بمقام النبوة فإنه قد آذى الله ورسوله وننبه الحكومة إلى أن بعض من ينتمي إليها يدعم هذا المشروع الخبيث حيث يسعى إلى سحب حق التمليك لأعراض الناس في بعض جهات البلد أو المدينة بزعم إقامة مشروع تعليمي وهو كذب صراح ولتعلم الحكومة أننا بحاجة إلى الأمن والاستقرار فلتوكب هذا الرجل عند حده ولو أنه لا يريد الإسلام فليتدين بما شاء وليترك الإسلام لأهله أما أن يستمر في طعنه في القرآن والسنة فإن الأمة لا تقف مكتوفة الأيدي وقد بلغ السيل الزبر فاللهم عليك بهذا الزنديق اللهم عليك به اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا عزيز يا قهار واجعلنا اللهم من الناصرين لدينك المتبعين رضوانك المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا الذابين عن شرعه والمقتدين بهديه القائمين بسنته وشريعته وأوردنا حوضه وأسكنا من يده الشريفة اللهم اجعلنا من المعتسمين بكتابك وبسنة نبيك ومن الفائزين في الآخرة برضوانك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya fifita wannan al'umma ya aiko mata cikamakin annabawa zababbe a wajensa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ya shiryar da bayinsa wadda iza ba zuwa ga hanya madaidaiciya yayi ni'ima a gare su da riko da tauhidi da tsare aƙida da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ba ta kariya daga dukkan wanda yake son ya shakko a cikinta ya ba da dace ga wasu daga cikin bayansa suka bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka yi riko da abin da sahabbai suka rawaito musu ina ce wa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani mai girma da sunna mai tsarki wanda Allah ya karfafe shi da sanya tsoro a zukatan abokan gaban shi tsira da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan wana ne wa kaina wasiya da ko baki ɗaya da yin takawa da tsoron Allah a fili da kuma a ɓoye da yin da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasula lalle wanda yi da'a ga Allah da manzo wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa yattaqihi ya kiyaye Allah fa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu rabauta ƴan uwa musulmi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da matsayi mai girma tana da manzila wato wanda yake ya ɗaukaka domin sunna ita ce a mataki na biyu na masadirut tashri'a ma'ana inda musulmi suke karɓar shari'a hukunce-hukuncen shari'a ana ta ne daga alkur'ani da kuma abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na sunna ingantacciya domin ita ma sunna ɗin wahayi ne daga Allah kamar yadda alkur'ani yake wahayi daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ce wa ma 'yansu anil hawa yana magana game da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah baya magana daga san zuciyarsa in huwa illa wahyun yuha ba komai yake faɗa ba face wahayi daga Allah da ake yi masa wahayi Allah tabaraka wa ta'ala yake wazkurna ma wazkuru ni'matallahi alaikum yana gaya wannan al'umma cewa ku tuna ni'imar Allah gare ku wama anzala alaikum min alkitab da abinda Allah ya saukan muku na littafi shine alqur'ani wal hikmati da hikima shine sunna ya'idukum bihi da yake muku wa'azi da su Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dai a cikin alkur'ani yace wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yana gaya wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku tuna abin da ake karantawa a gidajenku na ayoyin Allah da hikima malaman tafsiri sun haɗu akan cewa hikima a waɗannan ayoyi suna tana nufin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud yace ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma ku saurara Allah ya bani alkur'ani da kwatankwacinsa ita ce sunna tare da alkur'ani ‘yan uwa musulmi ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wasu mazaje bayan Allah da suka bayar da rayuwarsu wajen hidimta wannan sunna da ƙoƙarin tantance ta fin shekarun farko na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa musulmi riko da sunna kuma Allah ya kayyaza ma'ana ya fito da mutanen da ba su da aiki sai kokarin tsare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗannan bayan Allah su ne ahalin sunna su ne ma'abuta sunna waɗanda suka tsaya suka yi hidima wajen tantance abin da ya tabbata izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka sa ka'idoji na riwaya suka yi rubutu ba dare ba yini a mujalladai ɗaruruwa domin bayanin masu riwayar hadisi suka bayyana tarihinsu suka bayyana inda suka zauna inda suka rayu inda suka mutu kuma suka tantance suka yi wallafa wajen bayanin hadisi ingantacce da wanda bai inganta ba a wannan lokaci da muke rayuwa a wannan gari a wannan ƙasa tamu wata musiba ta bayyana a cikin al'umma wata ita ce yaƙar sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ƙoƙarin dakushe ta yaƙar ta a fili da zare takobi a kan sunna da lalata littattafan sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yin hujumi da kai farmaki a kan abin da yake sawabit ne tabbatattun al'amura a cikin addini duk da cewa ‘yan uwa irin wannan al'amari ba yau aka fare shi ba abu ne wanda yake ya daɗe tun baya tun zamanin farko an samu makiya addini waɗanda suka tsaya su ba don komai sai zan su yaƙi sunar annabi sa salama, da asalin addinin Allah suna ƙoƙarin dakushe hasken sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen sukarta da ra'ayoyinsu da san zuciyarsu irin waɗannan 'yan bid'a waɗanda tun wancan zamani na baya suka dinga yakar suna kokarin bata ta Allah ta'ala ya tayar da wasu daga cikin bayinsa da suka yi mai suraji suka yi wallafa suka yi musu raji suka fito suka yi bayanin hakikanin suna da ingancinta duk wanda yake nazari game da irin waɗannan mutane da suke suka a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin baya da yau zai fito fili a gare shi cewa irin waɗannan masu da'awa ɓatacciyar da'awa suna da awar tantance sunna ne da tsarkake ta daga abin da bai cancanta ba wannan shine ra'ayi wannan shine da'awarsu shine abin da suke faɗe suna ta za yi nazarin sunna ba da irin kallon da magabata suka yi mata ba da irin nasu kallon saɓanin waɗanda suka yi wallafa a cikin sunna suka wallafa littattafai suka yi sharhi suka yi bayani tun shekara dubu baya da ta wuce suka ce su ba irin wannan kallon suke wa sunna ba ta wannan hanya ne suke soke hadisai ingantattu suke fassara hadisai da mummuna fassara irin wadda in mutum ya ji duk hankalinsa sai itashi manufarsa a cikin wannan shine raunana yaƙini a zukatun musulmi idan aka ɓata hadisi riwaya ne to ko shakka babu za a tsallaka zuwa alkur'ani ko da ke mun gani hatta alkur'ani sun taba shi wannan mutumin da yake suka sunna ko alkur'ani bai kyale ba domin yana ganin cewa wannan alkur'ani da yake hannunmu bai gamsu da shi ba yana cewa da akwai riwaya ta abdullahi dan mas'ud na alkur'ani ba wannan ba da zai bar wannan irke wancan me yake nufi kenan bai gamsu da wannan da yake hannunmu ba sannan dukkan hadisai da suka zo wanda bai dace da san zuciyarsu ba sai ce bai yarda da shi ba yayi mata fassara mummuna fassarar da watakila ba mu taɓa jin irinta ba yana suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jingina wa manzan Allah abin da yake na ƙazanta ne Allah ta layi mana maganinsa duk wanda ya taɓa sunna to mataki ne na haurawa ya taɓa alkur'ani a ƙarshe kuma addinin ya lalace baki ɗaya abin mamaki yan uwa waɗannan da suke inkarin sunna za ka ji suna cewa mu ba wai ba mu yarda da sunna ne. ko da ke shi wannan ya ce ba ahli sunna ne, ba shi ba sunna Abdul Jabbar dan gidan Nasiru Kabara ya ce ba sunna ike yi ba ya faɗa ƙarara amma yayin da yake soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce wai ba yana inkarin hadisi bane gaba daya a'a yana inkarin irin waɗansu hadisai ne da bai gamsu da su ba wanda aka ce manzon Allah ya faɗa ko ya aikata haka yake cewa irin waɗannan mutane masu suka a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da hujja da sahihiyar hujja da wato hanya ta bibiyar hadisai da magabata suka tsara ba a'a hanya ce ta su sabuwa wadda suke sukan hadisai da son zuciya hadisin suka kawo sai su masa fassara mummuna sai ce to ni ban yarda da wannan hadisi ba duba da wannan fassara da na yi mu muna cewa da shi yaya magabata suka fassara hadisi ce ba ruwana da su ba ruwana da magabata ban yadda da fassarar su ba ni tawa zan yi kuma in yayi fassara sai ce a bisa wannan fassara tawa ban yadda da wannan hadisi dan ya saba hankali dan ya sabawa tunani dan ya sabawa mu yadda muke ji haka yake cewa amma waɗannan hadisai an rawaito su fiye da shekara dubu baya malamai sun inganta hadisan kuma malamai sun yi bayanin ma'anoni da makasudai na hadisan idan muna auna hankali ne idan su suna magana hankali ne shi wanda zai ke soke hadisai to mu duba hankalin waɗantan magabata tun daga kan sahabbai har mu zo kan shekara dubu baya duk hankulan su ba su yi daidai da hankali ma'ana hankalinsa ya fi nasu baki ɗaya su ba su fahimci abin da ya fahimta ba shi kaɗai ya fahimci hadisan a wannan tsari nashi kuma ya soke hadisan malaman hadisi magabata shekara dubu baya sarwaito hadisai sun inganta hadisai sun yi bayanin makasudin hadisai ya ce bai yadda ba to yanzu abin da muke cewa a ɗauki hankulan waɗancan malamai shekara dubu baya malaman musulunci dubunnan malamai da suka karɓi waɗannan hadisai a ɗora a ma'auni da hankalin abu jabbar mahaukaci wannan da yake soke hadisan manzan Allah yanzu duk waɗancan hankulan waɗancan malamai da fahimtar su shi ta wannan abu jabbar kenan fahimtarsa ta fi tasu su da suka inganta hadisi suka karba suka yi sharhi amma shi zai soke hadisan yi suka ya jingina ma'aikin Allah abin da yake mafi muni wannan magana ta yi muni kwarai da gaske da za ka yi tambaya irin hatsarin da yake cikin abin da wannan bawan Allah yake yi na sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shakka babu da kasancewa hanya ce ta rushe addinin musulunci kamar yadda na faɗa kafin ya zare wukarsa akan sunna ya shiga alkur'ani ya yi maganganu iri-iri duk al'umma sun ji masu bibiya munanan maganganu ya faɗa dangane da alkur'ani abin da ya shafi tattar alkur'ani rubuta alkur'ani da makamantan wayan abubuwa ya yi maganganu a kai bai gama ba ya dakata ya koma kan sunna yana sukar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ga wanda yake nazari zai ga cewa ba komai yasa yake haka ba face jahilci bai ma fahimci fannin hadisin ba domin bai karanta ba ba fanninsa ba ne bai karanci fannin hadisi ba bai san ma'anonin yadda malamai suka yi aiki ga hadisi ba ba ta kasusunsa ba ne yana daga cikin musibar da suna yi aukawa hadisai da sokewa da mummuna fassara abu na biyu akwai son zuciya da son mulki ko kuma jagoranci kamar yadda muka sani karara abdul yana so ya samu jagoranci bai samu ba tunda a gidansu na kadiriyya ba yi da matsayin da za a ba jagoranci ko yau halifa baya nan ba za a ba abu jabbar jagoranci a gidan kadiriyya ba ya sani saboda aka tunda ya san ba yi da wannan matsayi saboda aka bari ya kirkiro wa kanshi wani matsayi ta hanyar wato ɓata hadisan manzon Allah ta asarin da suka a cikin hadisi dan me laraba suna ta khalif tu'rab ka fito da abin da yake bako ka saba wa al'umma dan a sanka to abin da yake kenan kuma dan san zuciya ne duk mun sani kuma Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya fi bata da tabewa fiye da wanda irin kisan zuciyarsa ya kyare hanyar Allah domin san zuciya ba inda baya kai mutum abin takaici abin bakin ciki kuma yana jan mabiya yana tara mutane yana cewa wannan hanya ta soke sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar bi ibn kutaiba Allah ya masa rahama yana cewa wannasu asrabu tsairin yatba'u ba'daha ba'dan mutane kamar tarin tsuntsaye ne kamar garken tsuntsaye ne in suka kama tafiya wani wani ike bi suna tafiya a jira a jere walau za lahum man yadda'i nubuwata ma'a ma'rifatihim da a ce yahu wani zai fito ce shi annabi ne duk da cewa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa annabi Muhammadu shine khatamun nabiyina cikin mukin annabawa yace lattaba'u da sun bi shi saboda ɗabi'ar mutane kenan duk wanda ya zo wata barna to za a bi shi aw man yad'i rububiyya da wani ma zai fito ce shi Allah ne a yau sai kaga wanda ibi shi yake lawajadu zalika ala zalika asba'an wa ashiya'a duk masu irin wannan da'awa za su samu mabiya imam al-barbahari Allah ya masa rahama yake cewa idza sami'ta ar-rajula yas'anu ala al-athar in kaji mutum yana soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw yaruddu al-athar ko yana kore hadisai aw yuridu ghayra al-athar ko yana cewa ba ruwan shi da hadisi fattahimu ala al-islam yace ka tuhume shi ba musulmi bane munafiki ne fattahimu ala al-islam ka tuhume shi munafiki ne so yake lalata musulunci wala tashuk yace kada kai shakku annahu sahibu hawan mubtadi' mai son zuciya ne dan bid'a inji imam al-barbahari a sharhi sunna daga cikin dalilai da yake sa irin waɗannan mutane suke soke sunna shine ta'zimul aql wa ikbarihi dora dukkan shari'a akan ma'aunin hankali dukkan wani nassi na shari'a sai su ce za mu dora shi a ma'aunin hankali in mun ga ya dace da hankalinmu sai mu karba in mun ga bai dace ba sai mu watsi da shi wannan musiba ce wannan musiba ce ba karama ba muna ji daga irin waɗannan mutane suna faɗa suna cewa hadil ahadith tukhalifu al-aqla wannan hadisi ya saba hankali ba mu gane shi ba hankali ba zai karɓa ba ba mu yadda da wannan hadisi ba mu yadda muka fahimta ba haka yake ba wannan shine madogarar su ta kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisan sun inganta isnadin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu baya fiye da dubu malamai sun rawaito su inganta hadisan malamai sun yi shari sun yi bayanin hadisan amma suna ta ba mu yadda ba dan me saboda mu bai kwanta mana a rai ba hankalinmu bai karbe shi ba to tambayar da muke ga waɗannan hankalin naku wani irin hankali ne kuwa malaman musulunci shekara dubu baya sun rawaito waɗannan hadisi sun karɓe su sun yi sharhin sun yi bayanin ma'anoninsu amma ko hankalin ku bai karba ba kenan hankalin ka kai ɗaya abdul jabbar ya fi hankalin waɗancan malamai dubu dubun dubatan malamai da suka rawaito hadisi ko shakka babu wannan hankali ba zai yadda ba duk kowa ya san wannan mutum mai taɓin hankali ne ba cikakken hankali gare shi ba kuma shi ne zai auna hankalinsa da malamai na musulunci shekara dubbai baya ba a auna hankali ba a auna nassi na shari'a da hankali don mun sani masu imanin gaskiya in nassi ya inganta alkur'ani ko sunna sukan ce na bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da shi duk daga Allah ne domin ai sunna wahayi ce daga Allah Allah ya ce ma zakaru illa ulul albab ba masu hankalta da tunani fatima abota hankula abin da ya kamata ƴan uwa mu yi tambaya shine wane matsayi za mu ɗauka dangane da irin wannan musiba da suke tunkaro al'ummar musulmi an yi mai tatsina ya wuce an zubar da jini an yi boko haram ana nan ana cin jiki a kanta ga kuma wata musibar ta kunno kai ta soke hadisan manzon Allah an yi qur'aniyun wani suka ce ba ta yadda alqur'ani ba qala qasu haka al'umma take ta fuskantar kalubale iri iri yau kuma gamu da wani yana cewa shi kuma bai yadda da hadisai ba yana soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa adadin hadisai duk da suke yawo a duniya bai fi kashi ɗaya bisa biyar ko ƙasa da haka ne za mu iya cewa da shi hadisi duk ragowar kawai juji ne haka yake cewa duk ragowar ƙarya ne da wannan lafazin ƙarya ne a'udhu billah muna neman tsarin Allah daga wannan musiba menene matsayin ka kai musulmi dangane da irin wannan musiba take tunkaran al'umma na tuka a cikin hadisan manzon Allah ta sallama da jinginawa makamun nubuwa matsayin manzon Allah na annabta a jingina masa munanan maganganai da kalamai irin yadda wannan mutumin yake yi in an yadda da wannan hadisi an ce na annabi yi kaza ya jingina mummunan maganar da ba ta faɗuwa duk wanda iji yana da imani sai ya zubar da hawaye sai zuciyarsa ta koka maganar da ba mu taɓa ji a wannan ƙasa magabata suna cewa a jingina manzon Allah irin wannan magana ba a ce in an yadda da hadisi kenan annabi ya yi fyaɗe in an yadda da hadisi kenan matan manzon Allah suna tafiya kamar yan bariki in an yadda da wannan hadisi kenan mummunan magana manzon Allah ya wuce a rika jingina masa wannan magana ana faɗar magana ana jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene wajibi akan al'umma musulmi dangane da irin wannan musiba abu na farko shine zaburar da mutane wajen karanta hadisi da kokarin haddace hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki da waɗannan hadisan a ɗaiɗaikun su a cikin iyalansu da al'umma baki ɗaya wajibi ne abin da za a tunkari wannan musiba shine a yi kokari a ƙirƙiro tsari na haddace hadisan manzon Allah irin yadda ake haddace alkur'ani a nuna mutane muhimmancin karanta hadisi da buɗe majalis na bayanin hadisai da sharhin hadisai da nuna mutane matsayin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu a tarbiyyantar da al'umma akan ƙaunar manzan Allah ta ingantacciya ta yadda ba za su yadda a taba janibin manzan Allah suna kallo ba sallallahu alaihi wasallama sai shiru ta yadda sun san cewa matsayin manzan Allah ya fi matsayin kowa a wajen su annabiyyu aula bil mu'minina min matsayin manzan Allah a wajen mai imani ya wuce komai babu wani abu a wajen ka na mai imani da Allah da annabi sallallahu da ya kai matsayin manzan Allah girmansa da girman matsayinsa a zuciyarka a taɓa manzan Allah kana ji an taɓa maka komai kana ji shi shikenan kai rayuwar ka bata da amfani in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake jingina wa mummunar magana ake taɓa ainihin wato darajarsa da matsayinsa ya kamata al'umma su girmama wato san manzon Allah da sanin matsayin manzon Allah a cikin su ta yadda ba za su yadda ba su ji a kunnen su cewa ga wani ya miƙe ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kallo su shiru dole ne a yi ƙoƙarin raya wannan soyayya ta gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi a zukatan musulmi da sanin matsayinsa a zukatan mai masu imani sannan abu na gaba shine a yi ƙoƙari wato wajen bayar da kariya ga sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dukkan wanda yake fitowa yake suka akan sunna to ya zamo mutane sun shirya wajen bayar da kariya ga wannan sunna ɗin da ainihin abin da suka mallaka in masu ilimi ne da alƙalamin su na rubutu da bakin su na karatu idan masu kuɗi ne su bayar da duk abin da ya cancanta domin a yaɗa sunna a yaƙi irin waɗannan 'yan bida'a da duk abin da suka mallaka na ƙarfin jikinsu da nan su baki ɗaya su bayar domin ba da kariya ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne dukkan musulmi ya cewa a ran shi kamar yadda sahabbai suke tafi daka abi wa ya rasulullah za mu ba da fansar iyayenmu ya manzo Allah domin ba da kariya gare ka kamar yadda sahabbai suke cewa na hari hariduna na haraga ya rasulullah in an dai yaƙi suke ya ma'aikin Allah ni zan tsaya a gabanka in kibiya ta zo su same ni ba zai taɓa ka ya manzo Allah ya manzo Allah musulmi ya rika jin wannan a ransa da akwai manzan Allah a gaban shi zai ba da komai zai ba da irin yadda sahabbai suka yi na hari hariduna na haraga ya rasulullah zan ba da kirjina in tsare ka in kare ka irin yadda sahabi ya ba da hannunsa ya kafe da hannunsa ya sandare saboda yana kare ana kai kaiwa tara yana tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika ji a ranka zaka bada kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda sahabbai suka bada kariya gare ta ya kamata al'ummar musulmi sani cewa gatan su shine addinin ranar da aka ce babu musulunci to duniya ta kare amfanin ta babu shi Manzan Allah yace la takumu sa'a illa ala shirar al khalq za a tashi alkiyama ne akan mafi ashirarin mutane hatta la yuqalu Allah Allah ranar da ba za a kira sunan Allah ba to kiyama ta zo kenan to in aka soke hadisai aka taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka soke addini to shikenan alkiyama ta zo kenan ko manzon Allah ya ce alkiyama za ta tashi ne akan akirarin mutane waɗanda ba ruwansu da addini ya kamata mu san wannan in har muna da kishin addini mu fito mu bayar da dukkan kariyar da za mu iya domin tsare sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga cewa ba mu kyale ana taba janibin manzon Allah a gaban mu muna kallo muna ji ba duk abin da mu iya bayarwa zamu bayar duk abin da muka mallaka domin bayar da kariya ga martaba da matsayin manzon Allah da sunnarsa sallallahu alaihi anan a ƙarshe zan kira zuwa ga hukumar jiha da ta tarayya baki daya cewa abinda wannan bawan Allah yake Abdul Jabbar dan gidan Sheikh Nasir Kabara ya kamata a tsaye da shi domin kofa sai ta musiba kamar yadda na faɗa an yi mai tsina a baya hukuma ta sani mai tsina har ya kai inda ya kai an yi yan ƙur'aniyun yan qalaqatu sai kai inda suka kai gashi yanzu abin da ya kai na boko haram har yanzu ga halin da ake ciki ba a kai ga ƙarshen al'amari ba to wannan bawan Allah abin da ya fara yi ya kamata hukuma ta sa ido ta sani cewa oba sai ta fitina al'ummar musulmi wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ba za su sa ido ba ana sukar hadisai ana cewa buhari ƙarya yake muslim ƙarya yake ana zagin umar da abubakar ana zagin na aisha wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa al'umma ba za ta sa ido ta shiru ba wallahi wallahi ba za a kyale ba idan baya son musulunci ya shiga duk addinin da yake so akwai musulmi mun yadda da alqur'ani mun yadda da sunan manzon Allah mu ne musulmi mun yadda da wannan shi bai yadda da shi ba duk addinin da ya zaba ije yi wannan ruwansa ba za a hana shi ba amma ya ce shi musulmi ne kuma yana soke mana addini ba za mu yarda ba ya bar musulunci ya yi rijiya ya je ya zaɓi duk abin da yake so amma ya kyale qur'ani da hadisan manzon Allah sa mu namu ne mun yarda da shi ko ba mu yarda a taba mana alqur'ani ko a taba mana sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama hukuma ta san wannan ba ce ta fitina a yanzu kasar nan ba ta zaune lafiya kuma tana kan tayin bomb ne sun sani ma'aikatan tsaro suna jina sun san ƙasar nan tana kan time bomb ne masibin da ke ƙasar nan sun mutu a ƙidaya kowa ya kai iya wuya a ƙasar nan zaman lafiya mu a nan yankin shine wannan mutum a tsaye da shi ga sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina shine zaman lafiyar mu ya daina sukan hadisai baya son hadisai mun yadda baya so ya daina kyale hadisan mu muna so mu mun yadda da Bukhari da Muslim mun yadda da matsayin Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da Aisha da Abu Huraira sahabban manzon Allah ne masu daraja mu a wajenmu ko ba za mu yadda a taba mana su sun fi iyayenmu sun fi kowa a wajenmu domin mu bayan Allah ne su kuma su suka hidimta wannan addini ya zo gare mu wannan yau in muka yadda aka taba wa'annan mutane aka soke aka zage su to addini ya lalace kenan zagin abubakar da umar da usman da ragowar sahabbai ya nuna alkur'ani kenan waɗannan karoto alkur'ani ga matsayinsu a wajen wa'annan mutane kenan alkur'ani sai a je shi a gefe sukar hadisai da taba sahabbai da zagin su to yana nuna cewa addini shi kenan ya zo karshe kenan wallahi in yana so ya wani addini ya je ya yi ba ruwanmu amma ya bar mana musulunci musulunci shine alkur'ani shine sunna baya yi ya bari ya je abin da zai yi ba ruwanmu amma idan bai daina taba sunna ba idan bai daina suka cikin sabon manzon Allah ba duk abin da ya faru a ƙasar nan ba iya garin nan ba hukuma ta sani ita ce sila ita ce sababi ya daina sukan hadisan manzan Allah ya daina zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar addinin musulunci ma bai dame mu ba wannan shine ainihin sakon mu ga hukuma ga ma'aikatan tsaro sannan abin da ya faru a filin mushi a gwale ya nuna cewa duk barnar da mutum ya zo da ita zai samu magoya baya hatta a cikin manya mun sani a Borno akwai kwamishina da aka harbe lokacin da ake boko haram duk mun sani to a nan garin ma ga wani kwamishina na ilimi wajen da al'umma suka mallaka aka ba su takarda ya ce na ji a rediyo a freedom an je an tambaye shi ya ce eh na kaɗe fayil tun 2012 ko nawa na ga cewa wannan fili an ce a yi makaranta shi yasa zan yi wato da yake an hana abdul jabbar wannan fili an ce na al'umma ne an ba su hakki su gini ya je ya haɗa baki da wannan kwamishina makin sunan manzan Allah makiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai an kwace filin daga hannun mutane an je an yi bila an kafe lauha an kafe signboard wai za a yi makaranta wace irin makaranta za a yi a filin mushe makaranta nawa take wai a wajen ƙarya ne ƙarya ne ba wata makaranta da za a yi ya yi amfani da shi ne abdul jabbar amfani da kwamishinan ilimi Dan a kwace wannan fili daga hannun masu mallakar filin tunda ba a ba wa abdul jabbar ba ya mallake wajen banda inda ya mallaka a nan filin mushe yana so ya ƙara gaba to bari a ƙara a kwace daga hannun mutane su ba za su amfana ba sannan a yi makarantar daga baya a zo a ce an bashi kenan ƙarya yake kwamishina ƙarya yake fili na al'umma ne tun zamanin ado bayar Allah ji kansa masu fili sun je sun yi bayani aka zo zuwa wannan lokacin da kowa aka bashi dama da mallaka cewa hakkinsa ne da shida su je su gini wai an kwace wajen ko da yake alhamdulillah na ji labari an gaya min gwamna ya ce bai san wannan labarin ba bai san da hakan ba to ya kamata ya sani yanzu wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi ba za mu kyale a ci gaba da zagin abokar da Umar da Usman muna kallo ba wallahi al'ummar musulmi ba za ta yi shiru ba wallahi in yayi za a yi kuma duk abin da zai faru zai faru wallahi Abdul Jabbar ya daina zagin sahabbai ya daina zagin Bukhari da Muslim baya musulunci ya daina ba ruwan mu ya je ya shiga duk addinin da zai shiga amma mu mun yarda da Qur'ani da hadisi bai daina tabawa ba abin da ya biyo baya ku kuka taya da kuɗin ku kuma ƙasar nan kisa an yi kisa yau ma ana kisa gashi nan muna gani ran mutum ne a ƙasar nan ku gaya mun me kimar ran mutum a Najeriya muna da mutum fiye da miliyan ɗari a Najeriya duk al'ummar musulmi za ta ba da ranta fansa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san wannan saboda haka a yau dinnan za a yi lacca a wannan masallaci bayan sallan magariba akan wannan mawdu'i din domin a isarwa da hukuma wannan kabiya wannan al'amari ko muna gaya musu muna nanatawa matsayin sunan manzon Allah ta wuce yadda kuke ji ku a wajen ku mu a wajen mu addini ne kuma mu ba mu da amfanin rayuwar duniya in ba tare da addini nan in babu addini wallahi ko da ko ai lahira ba mu bukatar rayuwar duniya domin ai zuwa mu duniya dan addinin ne me amfanin zaman ka a duniya nau shekara dubu nawa zaka yi muna kira ga hukuma ta dau mataki yanzu nan ta dau mataki yanzu nan ta ɗau mataki yanzu nan kafin lokaci ya ƙure muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin wannan musiba wannan mutum da yake suka alƙur'ani sunna Allah ka gan shi ka san yanayin sai Allah ka yi mana maganin Allah ka kama shi da kamun da ya dace da da shi a ubangiji Allah kada ka kyale shi ya shiga da sukan addinin ka ya Allah ka yi mana maganin ka dukan makiya addini ya Allah ka san sai Allah ka yi mana maganin ya Allah kada ka ba su dama su ci mutuncin addinin ka ya Allah kada ka ba su dama suna taba ainihin darajar manzon ka ya Allah ka tsare mana addini da imani ka zaunar da mu lafiya a ƙasar nan duk wani sababi na fitina Allah ka tsare mu daga shi Allah ka kore mana dukkan fitina Allah ka yaye mana dukkan fitina a ƙasar nan Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu yalwa arziki mai albarka Allah ta'ala ka jikan magabatan mu Allah ka tsare mana imani da addini Allah ka tsare sunan manzo Allah ta salama Allah ta'ala duk makiya addinin ka shi Allah ka yi mana maganin su Allah ka bamu ikon tsayawa wajen bada kariya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin ka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا دين الذي هو أسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين واذكر إبارك الموحدين يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم